Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Masu aure Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. mutane daban-daban a najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu da kuma addu'ar ganin an dawo da sauran ɗaya daga cikin 'yan matan dabci li sharibu ita dai wannan yariya 'yan shekaru goma sha biyar tana cikin 'yan matan nan sama da ɗari na makarantar mata da ke garin dabci da 'yan kungiyar boko haram ta sace a wani lokaci cikin watan jiya a garin dabci da ke jihar yoben najeriya a ranar laraba da ta gabata ne dai 'yan kungiyar ta boko haram suka dawo da matan dukansu bayan biyar daga cikinsu da aka ce sun mutu sai kuma ita wannan yariya li dai ita ce kadai mace krista cikin waɗannan 'yan matan abinda iyayenta suka ce sun yi imanin dalilin da ya sa kenan aka ƙi sakota da sauran 'yan uwanta sa'ilin da muryar amurka ta yi magana da baban wannan yariyar nathan sharibu lee ya ce 'yan kungiyar ta boko haram sun buƙaci ɗiyarsa da ta koma musulma abin ta ce bata yarda ba ya ce ba na son ɗiyata ta canza zuwa kowane irin addini face na krista kusan ɗaukacin mutanen garin na nadabci musulmai ne waɗanda suka yi ta tururuwa zuwa gidan mahaifin wannan yariya domin yi masa jaje da ƙara masa ƙwarin gwiwa cewa ɗiyarsa za a sako ta duka kirista da musulmai da ke garin na dabci sun buƙaci gwamnatin tarayyar najeriya da ta gaggauta ganin an dawo da wannan yariya kamar sauran 'yan uwanta shugaban amurka donald trump a jiya juma'a cikin hushi ya sa hannu a dokar da ta ba da damar kashe kuɗi dala triliyan ɗaya da ɗigo uku ya yi haka ne ko bayan an ɗauki tsawon sa'o'i cewa za a hau kujerar naki kan wannan batu domin ko hakan bai kare bakin haurin nan da aka shigo da su amurka batun suna ƙanana ko kuma yunkurinsa na gina katanga a bakin iyaka a wani taron gaggawa na manema labarai da aka shirya a jiya juma'a fadar white house trump ya shaidawa manema labarai cewa ya dai sawa wannan dokar hannu ne kawai domin ganin hakan zai inganta matakan tsaro duk da cewa bai ji daɗin abubuwa da dama da ke kunshe cikin wannan dokar ba ya ce ba zan ƙara sawa wata doka irin wannan hannu ba ya ce ba ma fa wanda ya karanta dokar wadda take sa'a ɗaya kenan da samar da ita wasu mutane ma ba san cewa wannan kuɗin wannan adadin kuɗin shine irinsa na biyu mafi girma da aka taɓa samarwa ba sa wannan dokar hannu dai ya kawar da kulle ayyukan gwamnatin tarayya a daren jiya juma'a trump ya ci gaba da shaidawa manema labarai cewa gaskiya ya duba dimbin tasirin da hawa kujerar naƙin ka iya haifarwa ne ya sa ma dokar hannu kana kuma ayyukan soja za su ƙara bunƙasa kwarai da gaske ya ce wannan matakin zai sa ayyukan sojan amurka ya kankama tare da ƙarin samun biya har na wani tsawon lokaci mai tsawon gaske haka kuma ya kara adadin kuɗin da ma'aikatar tsaro za ta kashe a wurin da wurin dala biliyan 60 daga shekarar 2017 gaba ɗaya dai dokar ta ba damar adadin kuɗin ma'aikatar tsaro ya kai har dala biliyan 700 wanda wannan shine irinsa mafi girma cikin shekaru goma sha biyar da suka gabata. shugabannin kungiyar tarayyar turai sun ba da cikakken goyon bayansu ga kasar birtaniya akan zargin da ta yi wa kasar rasha na yin amfani da sinadari mai guba wajen kashe wani tsohon mai leƙen asiri sage skripal shi da diyarsa yuliya a kudancin ingila a wani lokaci cikin wannan watan waɗannan mutanen dai da wannan lamari ya rutsa da su sun kasance cikin mawuyacin hali a asibitin da aka kai su haka shi ma ɗan sandan da ke wurin salin da abin ya faru kuma ya shafe shi sai a ranar alhamis ne aka sallamo shi daga asibiti da take magana jiya juma'a a taron kungiyar tarayyar turai prime minister birtaniya theresa may ta gode wa daukacin kasashen da suka bata wannan goyon baya a kan rasha may ta shaida wa manema labarai cewa wannan danyen aiki da rasha ta aikata ba barazana ba ce kawai ga kasar birtaniya a'a har ma da sauran kasashe sai dai jakadan na kasar ta rasha a wannan kungiyar an umarce shi da ya koma gida a matsayin wani nuna kin amincewa da wannan matakin da waɗannan kasashen suka nuna na goyon bayan birtaniya akan wannan lamari yanzu haka dai wasu kasashe na wannan ƙungiyar kamar su lithuania poland da denmark su ma suna duba yiwuwar ɗaukan matakin sallaman jakadun rasha da ke su yayin da jaman da faransa suke duba yiwuwar ɗaukan matakin fiye da sallaman jami'an diflomasiyyar ƙasar ta rasha angela merkel ta ce mun faɗa da babban murya cewa muna kallon wannan a wani babban kalubale ne a gare mu da ma tsaron mu. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. daula barkanmu da safiya. Usman Usman barkanmu da tashi. Ina fatan duk mun tashi lafiya ya muka ji da wannan sanyin da wannan da Zai hankali ai ai kankaran na narkewa ba damuwa. Gaskiya kam. Amma kuma ka san fa in ta narke fa eh. sanyin ya fi shiga jiki. Ai lallai saboda iska in tana hurawa din nan. Ashe ka gane. Sai ta kandare te ta baka sanyi. Kwarai da gaske. To to Allah ya fushe mu lafiya. To amin. To zan fara ne da bari ya huce din shafinmu na Facebook da sauransu kamar yadda aka saba wanda kuma na ga kanki a ko su gaishe gaishe a hannunki amma kafin sannan sai dai na mika sakon ta'aziyya ga dukkanin daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka da kuma iyalan marigayi wato ɗaya daga cikin hazikan wakilanmu da Allah ya masa rasuwa wato Sanusi Adamu wanda bayan ya fama da rashin lafiya Allah ya masa rasuwa shekaran jiya da fatan wakilanmu na eh, Adamawa mm. kin san muna da guda biyu muna da Ibrahim Aziz muna da kuma Sanusi Adamu to shi Sanusi ne Allah ya masa rasuwa Allah ubangiji ya kyauta karshen mu shi kuma ya gafarta masa amin ya Allah kuma Allah ya ba su juriyar rashin wannan bawan Allah mu ma da muka yi rashin haziki irin shi Allah ya sa ya zama mutuwa hutu a gare shi mu kuma ya bamu hakurin jurewa mu ma to amin amin malam usman mu kuma Allah ya sa mu cika da imani idan namu karshen ya amin amin to sannan kuma akwai wani sakon ta'aziyar shi ma abokin aikin mu da kakashi ta rasu wato Nazir Ahmad Hausawa kakashi ta rasu mahaifiyar mahaifiyar shi kenan eh. to sai mu ce Allah ya ji kan kakarmu gaba ɗaya sannan kuma ya kyauta karshen mu ya sa su ma gida can Allah ba su dangana ita kanta hajiya maman nazir din Allah ba ta hakuri Allah ya ba ta hakurin eh, rashi daga duk sashen Hausa na muryar Amurka haka ne to sai kuma in ce to zan je kai tsaye zuwa ga filin a bari ya huce inda zan mika sakonnin gaishe gaishen amma kafin in je shafin Facebook din sai na fara da wasu yan warkoki da ke hannuna a sakon gaisuwar ya salama alaikum BOA Hausa da fatan duk kuna nan lafiya. Ah, ina son ku gayar mini wato ku gaida min kenan da Zulfa'u Umar Sadiq da Ma'azu Umar Garkuwar Lere da kuma Ali Habu Zaburan mm. da Yusuf Zido Kaugama Allah ya na faɗa daidai da kuma Haladu Habu Zabura da kuma Malam Inusa Allah ya sa sun ji suna kuma cikin ƙoshin lafiya sannan kuma sakon ya ce ina yi wa zulfa'u ta'aziyar mutuwar yarta wadda ta rasu a fage a kanan daba Najeriya da fatan Allah ya ji kanta da gafara ya sa mutuwa hutu ya ce sakon ya fito ne daga Abdullahi wakili zaburan. to sai mu ce mun gode kwarai da sakonka ita ma da fatan ta ji kuma Allah ya sa kuma yadda ta rasu don Allah ya ji kanta muwa muna miki ta'aziyya to to sai kuma mu je ga sakon gaisuwar abar ya huce na wani bawan Allah da ya aiko shi ma ya ce gaisuwa zuwa ga wannan fili na abar ya huce daga mai nasara nasarawa funtuwa to sai mu ce mun gode da wannan sako naka kuma shirin abar ya huce yana mika maka sakon gaisuwa haka kwarai kuwa <laughs> to zan je shafin majalisar majalisar bari ya huce amma na dandalin facebook inda zan fara da sakon gaisuwar fatan alheri zuwa ga suraja muhammad da idris shi a bale. to allah ya na faɗa didi sai sadiq dala da kuma alhaji shehu gyalgyal da nuhu ciyaman sai sakon gaisuwar alheri na a bari ya huce zuwa ga ahmad awais da kuma aldajadineji saulemani solmene kai to Allah sa na faɗa daidai Allah sa ban yi wasu da sunanka ba sai kuma Kamis Aliyu da kuma Yunusa A Kongo da Alhassan Dahiru sai Sadiq Sadiq gaisuwar fatan alherin a bar ya huce zuwa ga alhaji gwano da kuma hassan muhammad haruna da awal abdulkadir wasko da musa isa da madu kukawa sai gasuwar fata alherin abar hucin zuwa ga hassan kawo kawoji da kuma shehu haruna abdullahi da abba nasir sai injiniya haris da sani harbau sai kuma abdullahi tukur katsina atk mani zng eh, wato zango kenan ko na ga yake nufi to sai gaisuwar fata alherin abar ya huce zuwa ga rukayya rufa'i da kuma abdulrazak abdullahi da lurwanu zaharaddin gintawa matazu sai mai kudu bala kudan da kuma iliya gwamna sai abubakar abdulrahim sai sakon gaisuwar alfata alheri na ya huce na takardar karshe da ke hannuna zuwa ga sha'aibu esfada da kuma amir abdullahi da nasiru dan bature da kabiru babawo sai muhammad rabi'u gambobo sai daga karshe mutari barau suleiman to da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji a filin na a bari ya huce to gare ki daula. To sannu Usman da ƙoƙari saƙon gaisuwar mu na a bari ya huce yau zuwa ga Malam Sanusi Hashim na FCE Kano da Amina Sanusu Hashim da Amina Shehu. Sakon gaisuwar mu na abari ya huce yau zuwa ga Sani Usman Darma tare da Mama Dada da Alhaji Alfa Tijjani Talban Jama'are da Alhaji Adamu Ahmad Sa'in Jama'are. Sakon gaisuwar mu da fatan alheri daga abari ya huce zuwa ga Yaya Sani Zango da Alhaji Hadi Sudawa da Dr. Aminu Sudawa. Muna kuma ƙara mika sakon gaisuwar mu na abari ya huce ga Alhaji Ibrahim Hamzat Bayero dan madamin Kano da kuma Alhaji Bashir Bashir kashin Mahmud muna ƙara mika saƙon mu a cikin wannan shiri na abari ya huce ga Alhaji Kabiru Sayyadi ɗan iyar Ringim da Alhaji Basiru Shu'aibu madakin Ringim da Balarabe Jikan Dabo kan Karofi. Saƙon mu na abari ya huce zuwa ga Ibrahim Garba kan Karofi da Dr. Lawal Yusuf da Wakiji da Alhaji Nura Usman ɗan majan Ringim Sakon gaisuwar mu na abari ya huce zuwa ga Kamal Usman da kuma Alhaji Mahmud Isa da Alhaji Aminu Isa. Sakon gaisuwa mu da fatan alheri na abari ya huce zuwa ga Alhaji Mansur Mahmud tare da Alhaji Uba Alhassan da Alhaji Aminu Zakari. Sakon gaisuwa mu na fatan alherin abari ya huce zuwa ga Auwalu Musa, Alhaji Rabi'u Kigaman Gumel da Dr. Jibril London tare da Alhaji Ibrahim Lawal Gumel. muna miƙa saƙon gaisuwanmu zuwa ga Alhaji Haruna Ibrahim tare da Alhaji Sale Maiduguri. Sakon gaisuwanmu na filin a bari ya huce yau muna miƙa shi zuwa ga Alhaji Sani Ibrahim magajin garin Gumin tare da Alhaji Abdullahi Garba Katagin Gumel da Alhaji Hashim dan makoyan Gumel. Sakon gaisuwar mu na yau na ƙarshe na abari ya huce. Muna mika sakon gaisuwar mu ga Umar Faruk Gaidam da Bashari Muhammad da Muhammad Aliyu Gumel ɗan iyan Gumel da Yariman Gumel sarkin malamai da Kabiru Usman Dokajan Gumel. Muna fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuma muna muku fatan alheri. ce ko muka samo danke danke eh wannan wakar wannan waka ya koba mummuni kenan ah, wanda suka fi sani din da wannan suna na danke eh, danke mamar kasida suke ce masa amma oh, ainihin sunan shi yakuba momini sannan mawaki ne sosai fitacce a nijar wanda har ma gasa gasan nan duka ya jaje na duniya na irin kada kada da wake wake musamman na kasashe da suke magana da harshen faransanci ah, wannan wakar ya yi ta ne ah, gasar wake-wake da aka yi da harshen faransanci din na na jin a shekarar 2012 ne. Oh, a jamhuriyar Nijar eh, da aka yi? A Faransa yawanci oh, suke irin wannan abubuwan. Oh, eh, to ya yawo dai kasashen duniya sosai gaskiya je gasa-gasa da duka aka yi. to sai mu ce mun gode kwarai da sana eh, ko waka farko ma da aka ji waka shi ce ai oh, yawwa to madalla to yanzu sai kuma mu je mu ji labari ko Eh, wato ni abin da ke damuna shine an bani labari in bada to amma ni kullum wai mu fulani za a dinga wutsiya ne ba za a bare bari bane. musamman fulani su suka fi iya. A <laughs> ah, ba wani nan kawai mu ina wai ina fulanin suke ne ko ai ko mana da labarin bare bari mana mu ji. Gaskiya. Ba sa yin abun faɗa ne? ya kamata ka ba wa labarin tuntuni kowa ai ko min sai in ga labarin ba fulani ba magana gaskiya ku kuka fi shirme ai a ah, to ai mu gaskiya ce te mana gaskiya ne te mana yawa ku ku ku je ku yi tabarbarcin ku ba ku um, son ku faɗi gaskiya ba mu gaskiya da gaskiya malam ya sai malam ya biya eh malam ya sai malam ya biya cinikin gaskiya biyan gaskiya yawwa to to to amma to amma ne dan yanzu amma haka nan dole dai tunda aiki ne dole an da wannan labarin amma <laughs> sai a hankali wai ni kai anya ma ko anya ba barbare ne kila aka juya ka dai faɗa gaskiya usman anya ba za mu dariya mai karfi ba yau a hankali za mu to wai wato wani ya aiko min da labari wai abin da ke faruwa shine wai dan fulani ne mm. Allah ya taimaka Allah ya kira shi aikin haji ya samu ya isa maka aka je aka yi ba aka je harami ba an gama dawa bikin san akan zo kuma sallah ko da tunda ka je aikin haji ko juma'a kin akan zo harami a yi ana ba. eh an na zaune. kin san limami ga bakin gemun shi fiyaz yana ta sheki malam kan mambarin nan kusa da ka'aba malam ya wa'azi ya wa'azi ya wa'azi to dan filla ya ji wa'azi ya wa'azi ya wa'azi akai ciro ha ba laraba sai ka dau caji malam mm. Allah Allah an ka musu Allah annabi sai kuka sai kuka suna ta kuka wasu kuma masu dauriya sun yi shiru mm. ba kuka sun martake su mm. kuma sauran suna ta kuka aka yi karshe e, dai aka gama hudu ba aka ce kin san to da wa astaghfirullah alaihi wa lakum zai da kowa mi zai kowa mi ki dir aka mi miki dan eh. fulani eh, shi ma zabura yi miki shi ma zabura yi miki akai sallah wato kai shi dai yana ta mu shaki da shi dai ba jin larabci yake ba ba wani shi shi dai ga ana ta kuka kenan ana idar da sallah ya samu aka bar masallaci haka ba harami mm. a ya ɗau waya sai gida ya buga wa gida ce mm. ai kai yaya a wani ya ne? wallahi mu ne lafiya to yaya mun buga ai wallahi ai mun yi sallah ma yanzu yanzu na mm. to yaya maka din a alhamdulillah ai mu ai mu alhamdulillah alhamdulillah mun tsallake aka me ya faru <laughs> ai alhamdulillah ai ku taya mu murna me kuka tsallake ya ce a ba malam yau. An yi gaba ɗaya mai gaba ɗaya, an yi hisabi duka. Babban magana, ɗan fillo. Ɗan an yi hisabi kamar, ai, an yi hisabi madan aka yi aka yi fada, aka yi faɗa, aka yi faɗa. Wai wannan hudu da aka yi faɗa, aka yi faɗa, aka yi faɗa, aka yi faɗa. Haba, ‘yan wuta na ta <laughs> <laughs> shi tunanin sa laraba ne da ke wuka da ya ga laraba <laughs> eh, na yi na wa'azin da ake yi ta ga yana tsammanin kenan eh, hisabi ne ake bayyana ya zaci hisabi ake kowa ana faɗa <laughs> sakamako tun ana ta larabci shi me ya ya ce ai ina aisu alhamdulillah tunda shi bai kuka ba shi bai kuka ba a eh, tunanin sa shi yayi ya karbi littafi ta hannun dama mm, saboda haka aljanna za shi shi ba ruwan shi <laughs> eh, sai wai an yan wuta na ta kuka ma to to shine to shine nace anya ba barbare wannan abu da aka jiya mana ah, ah, ah, ke an saba laka mana fa ai usman an san dan fillo ai eh. an san inda suke a saudiyan na an sani ai <laughs> wallahi wani wani wani wani wani ya ji hajjin la sa'a tunda dai an yi hisabi a Saudiya kuma sannan ya shiga aljanna wanda zuwa hajji kam alhamdulillah shi shi abin nashi shi abin nashi tsaf wai dodar abin shi lahiya lau to to to ke ba za ki ba mu wani dan labarin ba to Usman ai labarin da zan mm. baka labarin eh. wata mace ce wata budurwa ce dai da saurayi eh. haka to sai ya ce to su shirya ya kai ta wajen cin abinci eh, aka dan fita da irin abin da ake ce ma outing dai haka eh. da saurayi da budurwa eh, aka tafi restaurant da ake zama a ci abinci to aka ci aka kawo musu abinci sai suka fara dan hira saboda mm. ina jin sun haɗu ne ba tare da sun daɗe ba din mm. sai ya tambaye ta to kin gama makaranta mm. sai ta ce a ita ta gama makaranta ah, tana da digiri Allah sarki an yi kokari an yi kokari sai ya ce to kin yi NYSC sai ta ce mashi a ah, raba ni da NYSC ah. din nan aikin daukar shi ne oh, <laughs> a to ko ina NYSC din dai saboda NYSC din na yana da wahala Allahu to ta zaci subject ne? Akwai mathematics a ciki. A ciki. To ni kuma ban iya kirge ba. Mm, mm, mm, to dalilin da yasa bata dauka NYSC din ba to wata kai ta dauka NYSC din ba course ne. Amma amma <laughs> amma gaskiya gaskiya wannan wata ku ta kwafsa. Ba. Yar filla ce fa. Ah wannan wannan wannan ce kika ce wata budurwa. Ita ma ba ta na ce. Ban fadi ba ban ce ko ba Hausa ba ko ba Barbariya. Gaskiya gaskiya wannan ta kwafsa gaskiya ba ba ta na ba ce wannan. In ba ta na ce gaskiya gari gare mu zamu za ta ce ban sani ba menene kuma NYSC ba za ta ce ta yi digiri ba za ta ce ban yi ba karya mm, da shi to ka bi da gaskiya eh. <laughs> to to to gaskiya kamata dai suna kokari da ma ce matambayi eh. baya fada to amma baya bata baya matambayi eh, baya bata to amma abin da mm. nake so gaskiya gaskiya fulani da suke sauraron mu gaskiya ku aiko mana labaran bare bari gaskiya ku buɗe musu wuta <laughs> ina nan ina nan muna jira ku hau shafin mu ne ko dandalin mu ne ko facebook ne ko sakonnin da kuka saba aiko mana ku gaya mana yawwa labaran labaran su muke nema ni nan ce an nemo mu labaran bare bari yawwa to eh, daula <laughs> kin san lokaci ba zai bar mu ba To Sai dai Allah ya kai mu da rai da lafiya mako mai zuwa kuma za mu dasa daga inda muka tsaya. To yanzu da waƙar Yakubu Mumuni din zan sake rufe miki? Eh yana da waƙoƙi ne masu daɗi. Gaskiya waƙoƙi shi kam eh, na da daɗi. Yawwa saboda haka 'yan Nijar da 'yan Najeriya sai ku tashi ku biyu mu daga sai mu je. To jama'a mu huta lafiya sai kuma Allah ya kai mu sati mai zuwa a cikin wannan shirin namu na abari ya huce. Haka yake. Daula Salim daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmad Kabara. Oh peuple béni, libère-toi de cet esclavage mental qui fait que nous prenons pour meilleur tout ce qui vient de l'extérieur au détriment des compétences et valeurs de chez nous. consommons ce que nous produisons.

madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.